Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo na intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana. Yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Firayim Ministan Kasar Iraki Adil Abdulmahdi ya ce zai miƙa takardar yin murabus ga Majalisar Dokokin Ƙasarsa. A Australia, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka bazu kan titunan birnin Sydney don jan hankalin hukumomi da jama'a kan batun magance sauyin yanayi. A nan Amurka kuma, yankin yammacin ƙasar na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske. Kanin labarin kenan. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji cewa yayin da batun fanshon gwamnoni ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a, 'yan raji da lauyoyi na ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da wannan lamari. hakanan kuma ministan shari'ar najeriya abubakar malami ya musa zargin da ake yi cewa yana da wata manufa da daban game da kontragin da ya baiwa kamfanin trouble international don karbowa wa najeriya basussukan da take bi a waje wanda kamfanin zai samu kaso biyar na adadin kudaden bayan nan kuma za ku ji matakin da mata suka ɗauka akan batun basu kaso mai tsoka a guraben gwamnati kamar kullum yau juma'a mahmud lalo zai shigo da shirin duniyar amurka Amma duk wannan sai Madina ta karanto mana labaran duniya. Madina. To jama'a barkan kudawar haka ga labaran duniyar. Firaministan Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga Majalisar Dokokin Ƙasar. yayin da aka kwashe makonni ana ta mummunar zanga-zanga sanarwar da abdulmahdi ya yi yau dinnan juma'a na zuwa ne bayan da wani babban malamin 'yan shi'a ya yi kiran da a yi sauyi a shugabancin kasar mutane akalla hudu ne dai suka mutu baya ga ɗaruruwan da suka samu raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar ta kyamar manufofin gwamnati a ranar ɗaya ga watan oktoba. a yau dinnan juma'a a yayin hudubarsa ta mako-mako ayatollah ali al-sistani ya yi kira ga majalisar dokokin iraki su sake nazari kan goyon bayan abdulmahdi da suke yi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan buƙatar ƙara ɗaukan matakan magance sauyin yanayi. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar hedikwatar jam'iyyar Liberal da ke garin New South Wales da nufin neman gwamnati ta yi watsi da duk wani aiki na haƙar kwal ko man fetur da iskar gas. A yayin da masu zanga-zanga a sauran biranen yankin Asiya da Pacific ke amsa kira daga 'yar ƙasar Sweden ɗin nan mai shekaru 16 wadda take da rajin kare muhalli mai suna Greta Thunberg. ana gudanar da wannan zanga-zanga ne dai a kasar australia a yayin da kudu maso gabashin kasar ke ta fama da ɗaruruwan gobara a dazukanta. Yankin yammacin Amurka na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske a daidai lokacin hutun bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving da kuma zubar dusar kankara a kudancin jihar California. A jiya ne ma lamarin ya janyo rufe wata babbar hanya a jihar wacce ake kira Interstate 5 lokacin da 'yan sandan hanyar suka yi ta kokarin aiki domin su tabbatar da motocin da suka makale a hanyar za su iya wucewa. An buɗe hanyar daga baya amma alkaluma na cewa akwai yiwuwar ƙarin samun wato ƙarin samun iska mai ƙarfi da kuma zubar dusar ƙanƙara a yankin. To masu sauraro kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Firaministan ƙasar Japan Jasuriho Nakason wanda wani tataccen ɗan ra'ayin riƙau ne da ya yi ƙoƙarin ƙarfafa ƙawancen rundunar soji da Amurka ya rasu da shekaru 101. ofishin ɗansa ne shirofumi nakason ya bayyana cewa mahaifinsa ya rasu a yau juma'a a wani asibiti da ke birnin tokyo har yanzu dai ba a tabbatar da sanadiyar mutuwarsa ba a lokacin da yake prime minister kasar japan daga shekara ta 1992 zuwa 1997 ya yi ƙaurin suna sosai saboda dangantakarsa da tsohon shugaban amurka ronald reagan Wata kotu a ƙasar Koriya ta yanke wa wasu mawakan hip hop hukuncin zama a gidan yari bayan da suka yi jima'i da wata matar da suka san bata cikin hayacinta. An sami Jong Yun Jung mai shekara 30 da Choi Jong Hong mai shekara 29 da laifin cin zarafin matar. Kotun na Seoul Central District Day ta ce sun yanke musu wato ta yanke musu hukuncin da ake yanke mutanen da suka haɗa kai wajen yin jima'i da mutumin da baya cikin hayacinsa. An yanke wa Mr. John hukuncin zama a gidan yari na tsawon shekara shida saboda yi wa matar fyaɗe da kuma ɗaukan bidiyo tare da aikawa abokansa. Shi kuwa Mr. Choi zai zauna shekara biyar ne a gidan yari saboda hannun da yake da shi a lamarin. Madina mishani shani kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu shiga rumbun rahotannin namu kuma. Yayin da batun kudin fensho da alawus alawus da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya ke karba kowace wata ke ci gaba da ɗaukan hankalin jama'a wani abu da har yanzu ya tsaya wa mutane a wuya shine wai shin nawa ne suke samu kowace wata kowane wata zainab babaji ta haɗa mana wannan rahoto Batun kuɗin fansho da alawus alawus da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya da mataimakansu ke karɓa wata-wata ba wani sabon batu ba ne. Abin da jama'a dai basu sani ba shine yawan kuɗin da tsofaffin masu rike da ragamar mulkin jihohin ke karɓa kowace wata. sai dai a cikin 'yan kwanakin nan batun ya janyo cece kuce bayan tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya bayyana rashin jin daɗinsa kan rashin biyan sa fansho da wasu alawus alawus da gwamna mai ci bello matawalle ya yi bayanai dai na nuna da cewa dukkanin jihohin najeriya na da doka da ta ƙayyade kuɗaɗen da za a rika biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu wanda ya kasance biliyoyin kuɗi da ake cirewa daga asusun jihohi kowace wata A cewar wani lauya mai zaman kansa a nan Jos Lawal Isaac, demokradiyyar Najeriya ita ce ke cinye kuɗin kasar. Na daga cikin masu ra'ayin cewa demokradiyya irin inda muke yin da a Najeriya ita take cinye kuɗin ƙasar ta inda ma ba a samu a kuɗin da za a wata laka aiki. A misali za ka ga cewa wani zai fito ya tsaya ya zama gwamna in yi gwamna kafin nan ya fito takarar gwamna da za ka samu watakila ko jami'in soja ne ko jami'in kwastam ne ko jami'in ɗan sanda ne ya kai munzulin da ya ritaya kuma in mutum ya kai ritaya din nan akwai Eh, abin da ake kira fansho da ake bashi na bangaren wannan aiki da yi na soja ko na yan sanda sannan kuma in ya zo ya zama gwamna to a ce kuma bayan ya gama shekaru takwas din nan za a sake bashi wani kuɗi na musamman za a bashi har iya mutuwan shi ga wancan fanshin da yake dauka na aikin da ya gama kuma ana bashi wani makonin kuɗi wanda wani suna cewa ya kan kai miliyoyi ne ba ma yan dubbanni ba misali to ga akwai akwai rashin adalci a nan da sauransu kusan dukkan wanda suke rike da mukamai na siyasa za ka samu yawanci suna irin wannan ni a fahimta ta wannan abu ne na rashin adalci sosai wanda yake mu muna ma tunanin cewa cewa wanda suke rike da mukamin siyasa maimakon a rinka basu albashi kamata ya rinka basu alawas kamar yan majalisa in sun je sun yi zama ne a basu ladan su na zaman wannan rana na wani in ka dauki kudin wata daya ya isa a ce an samar da asibiti a unguwa kaza ko kuma an samar da ruwan sha bohol da ake magana wanda yake duka duka mata wuce dubu dari biyar za a iya samun bohol guda biyu uku hudu biyar. a ganin ka ta ina ya kamata a bullo. wato kungiyoyi da muke da su na sa kai su suma wayarwa da jama'a hankali a kodayaushe ai talaka shi yake sa gwamnati ta yi abin da ya dace mun gani a kasar hong kong inda an yi zanga-zanga akan wani tsare-tsare abin yana faruwa yanzu a kasar iran to mu ma yanzu a ce muna da civil society organization din irin wannan kungiyoyi na sa ba su tawaye wa da juna al'umma kai su fito su wayawa man da kanmu cewa to wane ku fito ku yi magana kuɗin da ake biyan yan majalisa ya yi yawa to wannan zai kai ga dole fa a yi dokar da za ta rage waɗannan abubuwa din. ko a watan biyar na wannan shekara ma kungiyar da ke sa ido wajen tabbatar da gaskiya da 'yancin zamantakewa da tattalin arziki serap ta umarci tsofaffi tsofaffin gwamnonin da ke majalisar dattawa ta tara da su daina karban fansho daga jihohinsu su kuma mai da kudaden fansho da suka karba. Shi ma barista Yakubu Sale Bawa, shugaban kungiyar lauyoyi a nan jihar Plateau, ya ce almubazaranci ne a baiwa tsofaffin gwamnonin waɗannan maƙudan kudade. Idan an ce gwamna ya gama mulkinsa kuma a ce duk wata za a bashi miliyan goma bayan kafin ma ya gama akwai kuɗaɗe da ake kira a turanci severance allowance haka gwamna ya tashi da sama da miliyan 300 ana bashi bayan haka duwata a bashi bayan haka matsalar rashin lafiya ta iyalinsa akwai dan eh, wasu 'yan shekaru ko lokuta da in ya kai za a canza musu motoci ba gwamna kaɗai ba shugaban ƙasa ma haka ana yin wannan a najeriya bayan haka 'yan majalisa dattawa da tarayya matsalar da muke da ta jika shine duka in kika duba a najeriya shine mutane ba su fahimci fahimci menene ma shugabanci ba ko kuma ka shugabanci al'umma yanzu ran ina duba minista ne a kasar ingila keke ke hawa je office minista sukutin na tsaya ina nazarin al'amarin na ci a najeriya za mu iya samun wannan kaga gwamna yana da motoci sama da ashirin suna bin sa wai tawagar gwamna wato kwata kwatan mulkin ba mu san menene ma mulkin ba to shi yasa in ka duba zaka ga cewa ba wani taimako da wannan zai mana al'umma su inda suka ci gaba kasashen da suka ci gaba ba ka neman mulki domin ka azurta kanka ko kuma me zaka samu mm, abin da ke damu su ginshiki shine me zaka taimaki al'ummar ka kuma ina so in jawo hankalinmu mu kanmu 'yan eh, Najeriya kuma al'umma gaba mu kanmu muna ƙara haddasa wannan misali idan yau aka ce wane ya yi gwamna ya bari zaka ga cewa Kullum a gaban gidansa mutane za su taru su cincin suna jira to gaskiyar shine a ina zai samu kuɗi ya ba su wani zai zo ya ce masa aishi an masa haihuwa wani zai zo ya ce masa bai da abin da zai ci wani zai ce yaransa makaranta to in muka duba abin da ke kara kawo cin hanci da rashawa mu kanmu al'umma jama'a suna kara taimakawa shugabanni su yi sata ko kuma su rashin gaskiya shi yasa kullum na kan faɗa in ce matsalar najeriya ba shugabanni kaɗai bane ba har da mu da ake shugabanta wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun sunana aisha ismail kuma ina aiki da human budget a'a mu kan bamu gamsu ba bamu kauna saboda mai already suna da shi wannan kuɗi da ake ɗauka wani a ce za a ba gwamna miliyan goma ko duk wata ni abin da nake nema a yi ma al'umma shine a ɗauka a kai kananan hukumomi a cikin kananan hukuma akwai gundumomi waɗanda ba su da shi ko da aka ɗauki wannan kuɗi aka je aka siya musu asibitocin su magani za a taimaka ga hanyoyin mu a lalace mu 'yan Najeriya fa especially mu mata ba abin da muke nema irin ilimin 'ya'yanmu da ɗan sana'ar da zamu samu muna shine matsalolinmu yau amma mu kuɗi da za a ɗauka a ba gwamnoni gaskiya ba mu yadda ba kuma ba mu amince ba. sunana muhammad ahmad baba gaskiya irin wannan ni ba na goyon baya saboda akwai abubuwan da ya kamata a talakawa da shi ya kamata a dakile wannan abubuwan da ra'ayin a ci gaba da basu. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. da Zainab Babaji da wannan rahoto. A wani labari mai alaka da wannan kuma ministan shari'a kuma babban attorney janar na Najeriya Abubakar Malami ya ce sam ba shi da wani buri wajen baiwa kamfanin Trouble Contragin karbo kudaden basussuka da take bin wato da Najeriya take bin kamfanoni bisa alkawarin cewa zai karbi kaso biyar na yawan kudaden da kai dalar Amurka biliyan 62. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya musanta zargin da ake yi masa na yunkurin zamba cikin aminci a neman karbo bashin da gwamnatin Najeriya ke bin kamfanonin mai da ya kai dala biliyan 62 da biyu da miliyan 100. Zargin ko raɗe raɗin ya taso ne sakamakon ɗaukar kwangilar wani kamfani mai suna Travel International don karɓo kuɗin da bashi la'adar kashi biyar cikin ɗari da ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari da hamsin wato naira biliyan ɗari bakwai da saba'in da hudu kenan. A lokacin da malami ke magana kan damar ɗaukaka gara kan kamfanin nan na Burtaniya wato PNID da tun farko ya samo hukuncin gwamnatin Najeriya ta biya shi dala biliyan tara da miliyan ɗari shida. Malami ya ce gwamnatin na bin da kare dukiyoyin Najeriya ne a ko ina suke a duniya. There exist over 150 billion judgments. A lokacin da gwamnatin Buhari ta mulki a 2015 ta gaji shari'un da suka aza mata biyan naira biliyan da ɗari hamsin in ji malami wanda ya kara da cewa hakan ne ya sa tantance irin waɗannan lamura don gano sahihan ikirari da kuma na cin hanci da rashawa. A ruwaito jaridar yanar gizo ta zai cable na cewa shugaba Buhari ta nan shugabansa na ma'aikata Abba Kyari ya dakatar da aikin karɓo bashin don jibgin kuɗin la'adar. Kakakin ministan Umar Gondu a sanarwa ya ce san ministan bashi da wata rufa-rufa kan lamarin. Da mayin an kwatanta da yadda gwamnatin baya ta gullar Jonathan kan ba da kashi talatin cikin ɗari ne ko ma fiye don karɓo irin waɗannan basuka. Yanzu a tuna malami ya taɓa ba da amsa kan dalilin da ya sa ya hana ko dakatar da ba da la'ada ga wani ɗan kwarmato Dr. George Ubo kan gano kuɗin gwamnati a bankuna bakwai sama da naira biliyan miliyan 473 da lada ta kai naira biliyan 23 da miliyan 600. Ni na ba George ubu aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe amma sharaɗin da ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Ya je ya rungumi 20 waɗanda takarda shi ta umarni ba ta haɗa da su ba. Bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa yanke mai hukuncin ɗauri a Amerika ba kan abin da ya danganci amfani da credit card. Har yanzu dai mai kwarmaton ta bakin kakakinsa injiniya magaji Muhammad Yaya na bin samun la'adar. Tun da aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai ba yi wannan ba har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara goma ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba. Dr. George Ubo abin yabawa ne ƙasa kuma talakan Najeriya baki ɗaya za su amfana da shi. Za a jira ƙarin bayanai don gano ko kamfani na Trobel zai dakatar da aikin ne ko kuwa a'a. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida nasiru adamu el hikaya har yanzu dai a najeriya ɗaruruwan mata da dukkan jihohi 36 na ƙasar ne suka kwashi kwanaki uku suna wani taro na musamman a ɗakin taro na cibiyar mata da ke abuja wanda suka yi wa lakabi da nigeria we want wato irin najeriyar da muke so wakiliyar muryar amurka madina dauda wacce ta halarci taron ta ruwaito mana ta turo mana wannan rahoton mata suka rika rera taken su kenan a daidai lokacin da suka halarci taron a ƙarshen kwanakin nan uku da zammar za su yi haɗin kai daga kudu da arewa gabas da yamma domin su cimma burinsu. NAA da tana cikin shugabannin kungiyoyi da suka haɗa taron. To gashi na mun zo na mun ga cewa ba cin gaba sosai shi ne mun tattauna mun ce bari mu duba abin da ya faru da da iyayenmu na jiya to da mu kuma na yau kuma da mata na gobe mu tattauna shi yasa kin ga mata iri-iri muka taru a nan a kowanne suna so su yi sana'a a dan ba su abun sana'a za a samu sauki ko mai gida ma zai ji daɗi muna so inda kasar nan zai zama mu zama lafiya gaba daya kowa da kowa ya dinga samu abun yi to wani abu kuma mun ce a bamu 35% da mun ce 50% ko ne bangaren mulki kamar point of electric position a bamu muna so ne mulki zama na kowa Ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta nuna goyon bayanta ne a game da yunkurin da mata suka yi wajen haɗa kansu domin su samu ci gaba mai ɗorewa. Mata da suka zo taron daga jihohi daban-daban irin su Lagos, Oyo, Ogun, Bauchi da Kaduna da Zamfara sun bayyana ra'ayinsu a game da taron. Da farko ga ra'ayin Fatima Danjuma daga jihar Bauchi. Wannan taron yana da muhimmanci saboda ya kara mana inganta rayuwa da yadda za mu tafiye da rayuwa mu mu zo mu tattauna domin mu san abinda da za mu cima kanmu buri a Nigeria. sunana mrs angelina hakor daga kaduna state kuma ina zama a cikin ikara local government na kaduna state to ya kika ga wannan taron ai wannan taron gaskiya ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah domin su da muka samu a wannan taro wanda za mu koma mu je mu ba grassroots namu mu koya musu kan yancin mata gaskiya wannan taro mun ji daɗin shi sunana da yawa na raba hajara usman daga zamfara na yi kwantarsu wanda bungudu local government gaskiya matasanmu da mata da yara an samu gurɓacewa gaskiya muna son a samu kulawa akan matasa da mu mata saboda gaskiya in aka kale tafiya haka za a samu matsala nan gaba saboda yanzu kika kula akan shaye-shayen nan da ake yi gaskiya an samu matsala abin jira a gani shine irin tasirin da haɗin kan zai kawo wa matan tunda yanzu sun tashi daga neman kashi hamsin cikin ɗari na mukamin gwamnati sun koma kashi talatin da biyar cikin ɗari Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. kowace alhamis ɗin karshen watan nuwamba rana ce da amurkawa suka ware domin yin bikin da suke kira thanksgiving a harshen ingilishi wato ranar cika ciki bikin da ke buɗe kofofin yin liyafa ziyarce-ziyarce da tafiye-tafiye a duk faɗin ƙasar da kuma nuna godiya ga ubangiji shin ina ne mafarin wannan da al'ada wacce kusan za a iya cewa ba su da wani biki da ya kai shi girma kuma menene alakar wannan biki da asalin indiyawan da aka fara tararwa a nan nahiyar ta amurka kaɗan daga cikin tambayoyin da shirin na duniyar amurka zai yi ƙoƙarin amsawa kenan yayin da ni mahmud lalo zan jagoranci shirin to a jiya alhamis ne aka yi hutun bikin cika ciki ko kuma thanksgiving a ɗaukacin amurka bikin da ya samo asali bayan girbin farko da aka yi a birnin plymouth da ke jihar massachusetts a shekarar bayan wata hijira da wasu turawa suka yi daga nahiyar turai zuwa yankin na amurka masana tarihi da dama sun bayyana cewa yana da mahimmanci a fahimci cewa 'yan kabilar da ake kira wampanoag waɗanda asalinsu indiyawa ne sun taimakawa tawagar 'yan gudun hijirar wajen share wuri su zauna a yankin da ake kira amurka a yau tawagar 'yan hijirar ta isa yankin na amurka ne a wani jirgin ruwa mai suna mayflower inda daga zuwansu suka tarattuni akwai wasu mutane da ke zaune a nahiyar Raina Goki jami'a ce a gidan adana kayan tarihin Indiyawan Amurka. Ina da muhimmanci a kore surutan da ake yi na cewa Indiyawan Amurka ba su da gurbi a tarihi da al'adun Amurka. Uh, to Goki wacce ita ke kula da fannin ilmantarwa a gidan adana kayan tarihin. Ta kara da cewa tun kafin zuwan turawan da suka yi hijira zuwa nahiyar Amurka. al'ummarsu na da tsari na siyasa da kuma ilimin noma. Well, to um, Dama an samu Indiyawa da tsari na wakilci a gwamnati saboda haka bakin sun yi koyi da irin wannan tsari. To masana tarihi dai sun ce shekarar farko da bakin suka yi a nahiyar ta Amurka ta zo musu da matukar wuya. Na farko dai ba saba da irin yanayi da sassan kasar yankin ba. sanan na biyu sun isa nahiyar a lokacin an daɗe da yin shuka hakan ya sa da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu sanadiyar yunwa da tsananin sanyi to amma a lokacin ne wani ɗan ƙabilar indiyawan amurkan ya kaddamar da wani shirin yarjejeniyar haɗin kai tsakanin baƙin da 'yan ƙasa inda har aka tallafa musu da amfanin gona da kuma tsaro da makamai Kabilar ta Wampanoag ta haɗa kai da wani gwamnan Ingila da ake kira John Carver a lokacin suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da tallafawa juna a lokacin yaƙi. To shekara ɗaya bayan kulla wannan yarjejeniya, bakin suka shirya wani biki a karan farko don nuna farin ciki da samun girbi mai kyau wato a shekarar 1621 ganin haka sai su ma kabilar indiyawan amurka masu masaukin baki suka shiga wannan biki tare da ba da tasu gudunmawar abincinsu na gargajiya freddy battery kuku ne a gidan adana kayan tarihin indiyawan amurka. so the sisters are about it's about A lokacin abinci kala uku ne suka fi masara, wake da kabewa. Da farko an shuka masara ne, sai da aka bari masara ta girma sai kuma aka shuka wake. Shi dai wake yana ɗauke da sinadarai masu amfani, saboda haka yakan zagaye masara ya zama mata tamkar taki. Sannan sai a kuma shuka kabewa a duk wuri guda. To shekaru 250 bayan hakan, shugaba Abraham Lincoln ya ayyana ranar ta Thanksgiving a matsayin ranar hutu a duk faɗin Amurka domin a nuna godiya ga Ubangiji a kuma yi amfani da lokacin wajen haɗa kan amurkawa da kawunan su suka rarrabu sanadiyar yakin basasan da ƙasar ta fuskanta alhaji garba suleiman krako mazanin birnin boston ne da ke nan amurka a wata hira da suka yi da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba ya yi ƙarin haske kan wannan biki na thanksgiving so wannan al'ada nasu na amurkawa akan yi shi wato kamar yadda mu a gida mukan yi bukukuwan kamar sallan cika ciki wanda yake za ka ga misali ma a Sokoto zaka ga yara ma sun mai da abun gwanin ban sha'awa yadda ake kayatar da shi. Hmm. Yara zaka ga sun yi cika cikinsu da kaji, zabi, tantabara da agwagi har ma tare wanda zai iya. Za ka ga sun yi gangami an kyafe an gasa yara su ci suna ta murna. To haka nan Amerikawa shi kuma talo yadda ka san yadda ake yin layya masu mu yadda kuka san yadda dai muke yin layya a gida. lokacin babban sallah ko kuma lokacin kirsimati hmm. to nan kuma amerika al'adansu tallace talle ne ke shan wuka gidan kowa da shi ne to bikin na cika ciki kan zo da wasu al'amura da suka shafi saye da sayarwa inda kantinan sai da kayayyakin sawa da na gida da kamfanonin kere-kere ke karya farashin kayayyakin su wato abin da ake kira black friday da yawa daga cikin amurkawa kan yi tari daga farkon shekara zuwa wannan lokaci domin yin amfani da kudaden wajen sayan kayayyaki iri-iri cikin farashi mai rahusa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu. Ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya ya kamata mu daina cece kuce akan tazarcen shugaba Buhari har sai ya furta kalmar da bakinsa don gudun jefa kasarmu Najeriya cikin rudannin siyasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna maraba da sakin mutane da aka wanke daga zargin Boko Haram a jihar Borno wannan shine adalci. sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga abubakar sadiq belel ya ce salam voa hausa hakika neman diya daga rundunar sojin najeriya da iyalan waɗanda aka wanke daga zargin zamowa 'ya'yan boko haram hakan ya yi daidai da fatan rundunar sojin za ta gaggauta biyan waɗannan iyalai diya domin rage musu zafin raɗaɗin da suke ciki To jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa Juma'at Mubarak godiya muke yi mu huta lafiya. To yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina da labarai amma a takaice. Ministan Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga Majalisar Dokokin Kasar yayin da aka kwashe makonni ana ta mummunar zanga-zanga. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan wato buƙatar ƙara ɗaukan matakan magance sauyin yanayi. Yankin yammacin Amurka na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske a daidai lokacin hutun bukin cika ciki da ake kira Thanksgiving. da zubar dusar kankara a kudancin jihar california tsohon firaministan japan jasuriho nakason ya rasu da shekaru 101 sau da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na daren yau kuma na karshe inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku yanzu a madadin madina ɗahiru mai shanu da ta karanto mana labarai da kuma sa'ida hamdun da ta hada ta kuma bada umarni sai kuma injiniyanmu pj elliott Ni Aisha Mu'azu ke cewa huta lafiya yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.